sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimani ya ce tare da Sarfila Hashim Gumer da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hansi a yau Litinin 31 ga watan Oktoban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa 31 ga watan Oktoba na kowace shekara ranar da ake gudanar da bikin yin ajiya ko kuma tanadin kuɗi ne a bankuna. An dai fara gudanar da bikin ranar tanadi ne a ƙasar Italiya a shekarar 1924. Kuna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda nasiru adamu elhikaya ya shirya zai kuma gabatar da kuma muhimman kanan labaran jaridun najeriya amma kafin nan gasar fila hashin gumel ta halin da duniya take ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Akalla mutane sittin ne suka mutu sakamakon rugujewa wata gadar wani kogi a jihar Gujarat da ke yammacin Indiya. Lamarin da ya sa ruwa ya mamaye wuraren ɗaruruwan mutane a cewar jama'ai. A lokacin rugujewar gadar hukumomin kasar sun ce sama da mutane 150 ne ke kan gadar da ke garin morbi hotunan talabijin sun nuna mutane da dama na makalakan igiyoyi da wasu bangarorin rugujajjiyar gadar yayin da ƙungiyoyin agaji ke ƙoƙarin ceto su wasu sun hau kareyyar gadar daga cikin ruwan don ƙoƙarin zuwa gaɓar kogin yayin da wasu kuma suka yi iyo suka tsira ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane sittin. a cewar ɗan majalisar dokoki muhan kundariya akalla mutane talatin kuma sun jikkata in ji wasu jami'ai dubin dubatar 'yan kasar jamhuriyar chess ne suka taru a babban birnin kasar jiya lahadi domin nuna goyon bayan su ga ukraine da kuma goyon bayansu ga tafarkin dimokuraɗiyya gangamin da ya gudana ne a matsayin martani ga jerin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka gudanar har sau uku a baya-bayan nan inda wasu masu zanga-zanga suka buƙaci gwamnatin haɗin gwiwa da ke goyon bayan ƙasashen yamma ta fara minista pet fiala da ta yi saboda goyon bayan ta ga ukraine jerin gangamin na farko sun nuna rashin amincewasu da hawa farashin makamashi da kuma nuna adawa da kasancewa ƙasar cikin ƙungiyar tarayyar turai da neto waɗanda suka shirya zanga-zangar farko an san su da yaɗa farfagandar goyon bayan rasha da adawa da rigakafin cutar coronavirus. Mutanen da suka fito jiya Lahadi a birnin Prague sun ɗaga tutocin Chess da Ukraine da kuma kungiyar EU yayin da suke nuna rubutun da ke cewa jamhuriyar Chess ba ta da tsoro. Da kuma wani sako da ke cewa za mu iya da shi. Masu kada ƙuri'a a Brazil sun fita rumfunan zaɓe jiya Lahadi domin fafatawa a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. tsakanin shugaban ƙasa na yanzu jebel sanaro mai ra'ayin riƙau da tsohon shugaban ƙasar luis lula da silba mai sassaucin ra'ayi zaben farko mai wakilai goma sha ɗaya a farkon wannan watan ya yi zata ba kamar yadda aka tsammata ba inda silba ya lashe da kashi arba'in da takwas cikin ɗari na ƙuri'un bolsonaro ko ya samu kashi arba'in da uku cikin ɗari. Yau nan ba da jimawa basar fili zai kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, 31 ga watan Oktoba ta kowace shekara ranar da ake gudanar da bikin yin ajiya ko kuma tanadin kuɗi ne a bankuna. An dai fara gudanar da bikin ranar tanadi ne a ƙasar Italiya a shekarar 1924. Wannan shekara a jihar Bauchi da ke Najeriya, zonal kwantarola na hukumar inshorar tanadi, Alhaji Ajiya Bazarma ya gudanar da taron faɗakarwa ne wa ɗaliban makarantar sakandare da nuna da nufin koya musu ɗabiyar yin ajiyan kuɗaɗe tun suna ƙanana. Daga Bauchi ga wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad da rahoton. a jihar bauchi zonar controller na hukumar inshorar tanadi alhaji ajiyar bazarma ya gudanar da taron faɗakarwa ne wa ɗaliban makarantar sakandare da nufin cusa musu ɗabiyar yin ajiyar kuɗaɗe tun suna yara ƙanana. Wannan taron faɗakarwa ba Najeriya kaɗai ba ne duk duniya ne yake rana ne da aka ajiye saboda alika faɗakar mutane musamman yara akan yadda za su yi adana su tashi da hali na adana a banki wannan ɗin zai taimaka musu a rayuwarsu. yanzu da turanci ana cewa catch them young an fara shi ne daga italy milan wani ah, profesa tun 1924 a kawara wannan rahoton har yau kuna da wani tsari ne da wanda kuke so yara nan su taso da shi tun suna kanana idan abu ya zama hali halinka aka ce maka to wannan abu kaza ne kamar an faɗakar da kai ne kamar an tada kai daga bacci ne da baka san abin ba sai za ka ce to ga abin da ya kamata ka yi idan ka samu kuɗi misali yaro ya samu dubu daya yaje ya kashe shi ya ɗauki kamar ɗari bakwai ya kashe ya ɗauki ɗari biyu ya ajiye ɗari ya ko kyauta da shi ko wani abu to in kai lissafi in yana ajiye ɗari biyu ya tashi da wannan duk kuɗi da ya samu tunanin shi zai fara cewa to a cikin kuɗin nan fa akwai na kashewa akwai kuma na adana hadarin nan saboda gaba ne zai iya zuwa ya same shi ya yi amfani da shi kuma ta hanyar zai taimaka wa rayuwar shi tun da ne yanzu ka ga nan yan secondary school ne to idan yanzu yaro ya fara ajiya tun daga secondary school lokacin da ya gama university kaga ai ya zama duk abin da ya samu kuma zai iya sarrafa shi kuma wani irin kuɗi tunanin kenan har ila yau na tuntuɓi ɗaliban don neman sanin fahimtar su game da taron faɗakar da su muhimmancin tanadin kudade a bankuna. Eh, sunana kamal idris government conferencing bakari da kudai secondary school eh, gaskiya na ƙara su so abin da ya sana faɗa ka so duk inda muka samu kuɗin mu mu kai shi banki mu so duk wanda wanda ya taso mana ana kaiwa banki ana ajiwa duk wanda wanda ya taso dai da ya cire wani amfani da shi. Eh, sunana saliu muhammad sagir a makaranta Conference of the secondary school bakari da ku amin gaskiya abin da aka yi har ga allah kuma hakan shine dai ba mu dama mu san amfanin ajiye kuɗi da kuma in wani bukatun ka san taso yadda za ka je ka ɗauka ka yi amfani da shi to gaskiya muna matukar farin ciki da murna eh to da farko dai suna na ahmad abubakar daga class ss3 assistant head boy na government comprehensive secondary school Da ah, gaskiya mun amfana da yawa sabila da sun gwada mana yadda za ka kake bujiti na rayuwa ba ka samu kuɗi kawai ko da kana samu ka je ka kashe ba ya kamata idan ka samu sai ka ci kaɗan sai ka ajiye saura ba wai kana samu ka je kawai fi ka je ka je ka kashe ka je ka ci kwalan ka ci awara ka ci waye waye waye ya kamata ka samu kamar ɗari biyu sai ka ci haka ɗari ya a ciki ko kuma ka ci hamsin sai ka je ka ajiye sauran. Adamu Hassan Burga shine shugaban makarantar sakandaren Bakari Dukku a Bauchi. ya ce yaran sun fahimci fa'idar yin ajiyan kuɗi a banki. Bisa fahimtar mu a matsayin mu na malaman makaranta sakon ya isa yadda ya kamata. Yaran sun fahimta kuma mu da muke gudun kamar waɗanda suke sa ido mun ga lallai taron wannan ɗan zama da aka yi yayi fa'ida kuma ya yi nasara sosai. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Dalla, an gaishe ka Abdulwahab Muhammad. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu da labaran duniya kashi na biyu. jiya lahari kungiyar tarayyar afirka ta ce ta damu matuƙa game da taɓarɓarewar tsaro a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda 'yan tawaye suka sake samun nasarori a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa shugaban kungiyar au Macky Sall da shugaban hukumar Musa Faki Muhammad sun ce suna nuna matuƙar damuwarsu kan gazawar tsaro inda suka buƙaci a kwantar da hankula a kuma shiga tattaunawa. Sanarwa ta ce sun yi kira ga dukkan bangarorin da samar da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kare lafiyar fararen hula da kuma tsaron lafiyar jama'a. 'Yan tawayen M23 sun kwace wasu yankuna a cikin ƙasar ta Congo mai arzikin ma'adanai a ranar Asabar. Lamarin da ya sa tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara wa dakarun ta zama cikin shiri tare da ƙarfafa goyon bayan sojojinsu. Ɗaliban ƙasar Iran sun gudanar da zanga-zanga a jami'o'i da dama jiya Lahadi, a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga sakamakon mutuwar wata budurwa a hannun 'yan sanda. An samu wasu rahotannin gama tsakanin wasu masu zanga-zanga da jami'an tsaro. Sashen fashin na murya Amurka ya bayar da rahoton cewa a jami'ar Azad ta Musulunci ta birnin Tehran wasu fararen hula ɗauke da bindigu da sanduna sun kai hari kan wani babban taron ɗalibai. An yi zanga-zanga Iran bayan mutuwar mahasa Amini mai shekaru 22. An tsare matar da kabilar Kurdawa a Tehran babban birnin ƙasar a ranar goma sha uku ga watan Satumba bisa zarginta da sanya gyalanta ko hijabi ba daidai ba. ta rasu ne yayin da ake tsare da ita bayan kwanaki uku yayin 'yan sanda suka bayar da rahoton cewa ta mutu saboda ciwon zuciya danginta sun ce ba ta da tarihin ciwon zuciya da sarfila hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. dalla Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duba wanda ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. har yanzu zauren na tare da matasa na karamar hukumar karu a jihar nasarawa kan yadda dokar hana yawo ke shafar rayuwarsu ta yau da kullum kamar yadda muka bayyana a shirye-shiryenmu da suka gabata gwamnatin karamar hukumar karkashin thomas james ta ce dokar har sai yadda hali ya ne don dakile yadda 'yan ta'adda waɗanda akasarinsu matasa ne kan yi sadab su shigo yankin a shirin ƙarshe na wannan tattaunawar matasan sun ba da shawarin hanyoyin da za a samu gyara da kuma daidaita lamura muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Nusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. ganin in ban manta ba lokacin da suka fito da tsarin keken ma baya wuce ɗari da hamsin. Suka zage wasu akan ya zama suna bin daidai hanyar su kasu bi hanyar moto. Yawwa. Stay on your lane. Wannan gano To kaga wannan abubuwa ne wanda yake da kyau kuma eh. da ina ganin kusan ɗari da hamsin ma aka ce za su yi eh, wannan aiki. To eh, amma yanzu an ƙara su zuwa sun yi yawa. To kaga kuma dukkan kekunan da ake amfani da su ake ta'addancin nan ina da tabbacin cewa ba na masu neman arziki ba ne suke ake wannan su wa'annan suke wannan abubuwan su suke da irin wa'annan abubuwan ba sa fita kuma ba za su irin waɗannan abubuwan ba so ya kamata dukkan wanda zai hau keke ko mashin idan ga tsaya idan ga duba irin waɗannan abubuwan tunda a gaban yake idan ka ga babu shi ma kar ka hauka daukawa kanka wahala su kuma masu irin waɗannan abubuwa ya kamata su ba wa gwamnati haɗin kai domin tabbatar da irin waɗannan abubuwa da ake kawo Shamsuddin ka ji tattaunawar an kawo abubuwa da yawa a shawarwari da za a ɗauka da yadda su masu mashina da 'yan keke na fef e ake fama wasu mutanen kirki ne a cikin su kuma ana haɗa kai da su aikata abin da ba daidai ba me ke kuma za ka ci abin da ni zan kara a nan wurin wato wannan karu local government din ta zama kamar hanjin jimina ne wai akwai na ci akwai na zubarwa to ba karu ba kafin karu ai an yi waɗansu garurruka irinta kamar a lagos za ka gani irin idan ka je afafa da sauran idan ka je ka taraba akwai irin wa'annan local government din da za ga irin ta ne ana irin cunkoso na al'umma hakan nan dole ne idan ka samu irin wannan alkaryan za ka samu mutane da yawa mafi yawansu wanda suka zo su wannan wurin sun zo su ne neman to a ƙasar nan an ɗauki sata ma kaman sana'a ce shi ma ɓarawo sai ya haɗa kayan shi ya ce to bari ya taho wannan kasuwar don shi ma in wancan ya samu shi ma ya samu rabansa to maganan ɗan iska a kasuwar maraba ni ban ni a gani na ba za a ce ba a san su ba a ga suna a bakin hanya a zube ga suna a bakin hanya a zube wanda duk wanda zai sha kwaya ya fito wannan bakin hanya in ya samu sana'a in ya samu aiki kondosta zai yi in ya samu kama mashina zai yi in ya samu sata zai yi shi ya fito ne bakin shi abin da ya samu zai kuma an san da su an bar su ne suna wani ya zama komi da ruwanka to abin da ya kamata al'umma su nuna ɗauki matakin gyara a nan gurin shine mutum da ya kamata ya gane wannan rayuwar dukanta za mu mun zo ne mu koma to kuma wannan rayuwar muna yin ta ne saboda kowa guziri yake yi makanshi to ya kamata mutum ya san wani irin guziri yake yi makansa. yawwa abubakar abdulrazak na ga kai irin mutanen nan ne masu lumana sosai Okay, fiye yasa ko ba ka ba ka sa a zauren nan kusan kowa yana kowa yi bayanai amma kai in ba an ma tambaya ba watakila ba ka ah, na san akwai watakila kana lura da wani abu ne da kake son faɗa to gaskiya akan abun da dan kara wato akan abun da yan uwa kika ga gaba ɗaya shine wato hanyan da ya kamata matasa a ɗauka wajen kawo ƙarshen wannan ta'addanci da yake faruwa satan waya satan mashin kwacen kuɗi duka shine sai fa an haɗa kai kai kowa ya ɗau mataki da niyan cewa gyaran yake so a yi wani misali ka ɗauka kamar misalin hajj plaza akwai wa'anda akwai wanda in da ka tinkare shi ka ce na zo wannan wayan satanta ne nawa da ka siya dai cire kuɗi ya siya ya mafi akwai wa'anda sun mafi kan ma irinta to gaskiya tsakani da Allah abinda nake gani sunan plaza ne hat plaza wadda take a maraba wanda ake harakan waya a kasuwan waya eh to ko baka kai ga can ba ma a nan wanda bridge na akwai wanda in ka same shi ko a gaban shi ka kwaci wayan ka ce mai ya siya dai siya akwai wa'anda masu normal masu mafi shan irin ta saboda ta fi arha akwai barayin tsaye akwai na zaune yawwa to to kaga gaskiya da irin wannan halin kawo karshen wannan abun da yi wahala amma idan ya kasance shi mai saye da sayarwa mun haɗa kai dukanmu ba da mu sayi na sata ba in muka san wannan ma barawo ne da mu iya damƙa shi ga hukuma ko kuma ba da ma mu haɗa harƙalla da shi ba kwata-kwata ina ganin wannan dai taimaka wajen kawo raguwar irin wannan kace-kacen da sauransu kamar kuma katon mashina da yake faruwa wannan kan tsakani da allah ya kamata ya zama na hukuma ne ta kara sa ido sosai da sosai yadda ya kamata tun da yawanci katon mashina nan ba shi an je wani jeji ne ake yi ba inda za ga an kashe mutum ba na mantawa a nan ƙasan fulazan mu da nan maraba daidai police station junction a wajen wani yana kwance da daddare akan mashin ɗin shi aka zo aka kashe shi aka dau mashin na aka tafi to kaga irin wannan ya kamata da a ce a daidai wannan lokacin akwai akwai jami'an tsaro da ke kewaye da wannan area tunda kusa da police station ne ma to irin wannan kuma ina ganin cewa gaskiya jami'an tsaro ne ya kamata su kara ba da himma wajen ganin kawo karshen irin wannan matsaloli yawwa akwai ma karmu akwai wani abu da ya dan so ya fita daga tunanina na yadda shara take addabar wannan unguwar ta bakin titi inda take mutane mm. ah, suke cike hanyoyin ruwa wanda akwai randa na bi nima yana tafiya mota na ɗauka wallahi ba zan kawo lafiya ba ko injin motar ma watakila ruwa zai je shiga dan titunan gaba ɗaya sai su zama kamar wasu magudanan ruwa ne manya-manya kai ta tafiya kan dawo kan wannan titin Eh, akwai matakan da wani yake jawa matsalolin nan ne in mutum bai sani ba in ya zo unguwar ana ruwan sama zai iya fa firgita sosai to abin da ya fi janyo irin wannan ambaliyan kan titi zan iya cewa shara da ake tarawa ta yi yawa ya kamata hukumomi waɗanda abin ya shafa don allah muna kira gare su su ba da ƙaimi in ma wani guri idan wannan gurin ya yi kaɗan wanda ake zuba sharan nan don allah a nemi wani gurin da ya kamata a dinga zuba wannan sharan saboda me kai da son samu ne ma a ce wannan gurin an ɗauke shi daga wannan gun da yake an maida shi wani guri saboda gurin ya yi kan hanya da yawa yana cutar da al'umma na ga watakila abin ya shafi yankin maraba ne ko Eh, yanzu nan ma muna tahowa kusan na iya cewa abin da ya dan dakatar da mu da karasuwa nan gurin kenan mu mun dauka yanzu dai yamma ta yi mun san hannun shigowa garin nan hanya abu buɗe take to sai muka ga wani gosulo har gadan maraba to ashe muna tattahowa a hankali a to ashe motar take kwaya sharan ne ita ɗayar ta lalace ta kashe hanyar dole sai mota hannu ɗaya ne zai iya shiga to kaga wannan abun kusan a iya cewa wannan guri dama bai dace a ce wurin da ake tara shara a gurin ba ya kamata a ce wani ta samu wani guri na musamman wanda ya kamata a dinga share shara sannan kuma mu kanmu ma muna da wani laifi gaskiya mu da muke zaune a gurin nan sai ga mutane da yawa wasu ba za su tashi zubar da shara ba sai sun ga hadari ya ɗauɗo. ana ruwa sai su ɗabo sharar su dinga zubawa a cikin haga wannan abubuwa ne wanda yake cunkushe hanyar tafi da ruwan kike kawo ambaliyar ruwa ina ganin kai ma ka ga bidiyon da yadda wani mai babur uh, ruwa ya wuce da shi uh, har ya rasa ransa ma matasa da wannan muka kawo karshen wannan tattaunawar godiya ga matasan karamar hukumar karu a jihar nasarawa da kuma muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin makon gobe in allah ya kai mu za mu dawo da wata zantawar Ni Nasiru da Maili Kaya ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum. da Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar the nation na cewa yanzu aka dai sojojin najeriya sun kashe wasu 'yan ta'adda guda takwas yayin da kuma suka kama wasu guda takwas a lokacin da 'yan ta'addan suka nemi kai hari a wani barikin sojoji da ke wawa a garin yubusa da ke karamar hukumar bargo a jihar naija a daren asabar din da ya gabata sanarwar da ta fito daga rundunar sojin najeriya na cewa an yi amfani da sojojin sama musamman kasar da kuma na kasa domin dakile harin da 'yan ta'addan suka so kaiwa barikin sojojin a wannan bariki ne dai ake kyautata zaton cewa ana rike da wasu 'yan kungiyar boko haram da dama sai kuma jaridar da manci daya daga cikin manyan labaran da cewa ministan man fetur karamin ministan man fetur na najeriya timetri silva ya bayyana cewa kasar na hasarar gaggan danyen man fetur dubu dari bakwai a duk rana ministan ya bayyana hakan ne a lokacin bikin yaye ɗalibai shugaban makarantar koyon darussan man fetur a kasar da ke jihar delta ya bayyana cewa masu satan danyen man fetur ne ke haddasa wannan hasara da najeriya ke yi na dubban gangunan man fetur da yawansu ya kai dubu dari bakwai a duk rana sai dai ya ce yanzu haka gwamnati na iya iyawanta daga nan an kawo karshen wannan matsala sai kuma jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa yanzu haka ministan kudin najeriya hajiya shamsuna ahmed ta bayyana cewa cewa ba ta da masaniya don gane da yunkurin da gwamnan babban bankin najeriya ke yi na sauya fasalin kudaden najeriya ministan kudin najeriya ta bayyana hakan ne dai a lokacin da take amsa tambayoyin yan majalisar dattijan najeriya akan wannan shiri na sauya kudin najeriya da gwamnan babban bankin kasar godwin emefede ya ba da sanarwar za a yi tun daga ranar goma sha biyar ga watan disamba zuwa talatin da ɗaya ga watan janairu ita kuwa jaridar premium times ta ruwaito hukumar bada lamani mutane ta duniya imf na gargadi ga gwamnatin najeriya game da shirinta na sauya fasalin kudaden kasar jaridar premium times ta waito wani wakilin hukumar bada lamarin ta duniya imf da ke najeriya mr ari aisin na cewa akwai hatsari game da wannan mataki da gwamnatin najeriya ke dauka domin kuwa hakan zai kara karya darajar kudin kasar ne ita kuwa jaridar tribune ta bayyana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana cewa ya goyi bayan mata matakin da gwamnan babban bankin najeriya ya dauka na sauya kudaden najeriya wata sarwa da mai magana da yawon shugaba muhammadu buhari garba shehu ya fitar na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya amince da wannan mataki da gwamnan babban bankin kasar ya dauka lamarin da ke watsi da kalaman ministan kudin kasar hajiya zainab ahmed na cewa ba ta da masaniya game da matakin karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. An gaishe ka baban gida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon rugujewa wata gadar wani kogi a jihar Gujarat da ke yammacin Indiya. Lamarin da ya sa ruwa ya mamaye wuraren ɗaruruwan mutane a cewar jama'ai. A lokacin rugujewar gadar hukumomin ƙasar sun ce sama da mutane 150 ne ke kan gadar da ke garin Morbi hotunan talabijin sun nuna mutane da dama na makalakan igiyoyi da wasu bangarorin rugujajjiyar gadar yayin da kungiyoyin agaji ke kokarin ceto su dubin dubatar 'yan kasar jamhuriyar chess ne suka taru a babban birnin kasar jiya lahadi domin nuna goyon bayansu ga ukraine da kuma goyon bayansu ga tafarkin dimokuraɗiyya gangamin da ya gudana ne a matsayin martani ga jerin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka gudanar har sau uku a baya-bayan nan inda wasu masu zanga-zanga suka buƙaci gwamnatin haɗin gwiwa da ke goyon bayan ƙasashen yamma ta fara minista pet fiala da ta yi saboda goyon bayan ta ga ukraine masu kada ƙuri'a a brazil sun fita rumfunan zaɓe jiya lahadi domin fafatawa a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa tsakanin shugaban ƙasa na yanzu jair bolsonaro mai ra'ayin riƙau da tsohon shugaban ƙasar louis Lula da Silva mai sassaucin ra'ayi. Zaben farko mai wakilai goma sha ɗaya a farkon wannan watan ya yi bazata, ba kamar yadda aka tsammata ba, inda Silva ya lashe da kashi arba'in da takwas cikin ɗari na ƙuri'un. Bolsonaro ko ya samu kashi arba'in da uku cikin ɗari. An fara hasashen cewa Bolsonaro na iya ƙin amincewa da sakamakon zaben na ranar Lahadi idan bai yi nasara ba. yana mai cewa na'urorin zaɓe na ƙasar na da matsaloli ikirarin da ba a tabbatar da shi ba to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfila hashi google da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku inta sulemani yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ku huta lafiya ma'asalam. salam